sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a bakwai ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa an shiga cece kuce kan makomar ɗaliban jami'ar jihar Abia da 'yan bindiga suka sace. Daliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Uturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su. To ko menene gaskiyar magana game da cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya yiwuwa a Najeriya? Da yawa daga ciki sun nemi mulki su rasa wataƙila gani suke yi in zaben ya zo ma ba za su kai inda suke so ba. Gara watakila ai abin da zai kawo fituna Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awal na tafe da rahoto na musamman wannan karan kan yekuwar haɗin gwiwa da gwamnatin Kamaru da hukumar lafiya ta duniya WHO suka fara kan mahimmancin rigakafin cututtuka masu yawan kama yara. Kamar yadda muka saba albarkacin watan Ramadan yau ma muna ɗauke da shirin tasirin azumin watan Ramadana ga matasa. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awal. amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ya karu cikin makonni tara a jere. Makonni shida kenan kuma ana samun karin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. Tedros ya faɗi cewa an samu rahoton ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a cikin makonni biyu a faɗin duniya fiye da yadda aka gani a watanni shida na farkon annobar. A cikin watannin da suka wuce, ƙasashen da ke yankunan hukumar WHO sun ba da rahoton samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace. Yanzu ba lokacin da za a saki jiki ba ne, har ma da ƙasashen da ke samun raguwar masu kamuwa da cutar a cewarsa. annobar na ci gaba da yaduwa kamar wutar daji a india abinda ya sa prime minister narendra modi bayan matsin lamba da ya fuskanta ya sanya matakan kulle a kasar don shawo kan annobar ma'aikatar lafiyar india ta ba da rahoton sake samun adadin tarihi a yau juma'a na mutum 414,188 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 da kuma mace-mace 3,915 jami'ai sun yi imanin ta yiwu ma adadin ya fi haka a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kai ziyara garin lake charles da ke jihar louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala tiriliyan biyu da dugu uku don samar da ayyuka ga amurkawa kudurin da ake kira infrastructure bill da turanci ba gine-ginen hanyoyi da gadoji kadai ya ƙunsa ba har ma da inganta makarantun gwamnati da kuma samar da tsarin kulawa mai inganci ga masu manyan shekaru da nakasassu. ƙudurar na daga cikin manyan ƙudurori uku na kuɗi da fadar White House ta fara ƙoƙarin neman aiwatarwa a kwanaki ɗari na farkon mulkin Biden. Sauran sun hada da ƙudurin dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara na tallafin tada kuma tattalin arziki ga Amurkawa. wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan maris da kuma na dala tiriliyan 1.8 don taimakawa iyalai amurkawa da shugaban ya gabatar a watan da ya shige idan aka hada su duka kudurorin uku da jimlar kudinsu ta kai dala tiriliyan shida za su sauya dangantakar da ke tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan kasar ainan Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakarun haɗaka suka fara barin ƙasar. Jami'an larduna a fadin Afghanistan sun yi gargaɗin samun hasara sosai a jerin wasu hare-hare da aka kai a kwanan nan, ciki har da mace-mace da jakata tun bayan da Amurka ta fara fidda dakaranta daga ƙasar a hukumace ranar ɗaya ga watan Mayu. amma a jiya alhamis ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka ta hakikance kan cewa aikin janye dakaran na tafiya kamar yadda aka tsara babu wani abin mamaki da ke faruwa a jiya alhamis janar mark miley shugaban haɗin gwiwar manyan hafsoshin ƙasar ya faɗi cewa shi da kansa ya shaida dakaran afghanistan za su iya faɗa ya kuma ce tabbas mun sha taimaka musu amma su ke jagorantar faɗan da yake magana a gefen miley sakataren tsaron amurka lloyd austin shi ma ya bayyana kwarin gwiwa a kan cewa sojojin afghanistan na da kwarewar yin faɗan ta yiwu a cimma yarjejeniya nan da 'yan makonni game da amurka da iran su koma kiyaye yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekarar 2015 idan iran din ta yanke shawarar yin hakan a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kuma kara da cewa har yanzu akwai gibi a neman cimma yarjejeniyar jama'an amurka sun koma biyana a wannan makon don zagayen tattaunawa na hudu da iran akan yadda za su koma kiyaye sharaɗan yarjejeniyar wacce tsohon shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ita a shekarar 2018 abinda kuma ya sa iran ta fara saba sharaɗan yarjejeniyar shekara ɗaya bayan nan Makasudin yarjejeniyar shine Iran ta mai da hankali kan ɗaukar matakan takaita shirin nukiliyar ta ta yadda zai zama da wahala ta samu kayayyakin haɗa makaman nukiliya don ita kuma a sassauta mata takunkumi daga Amurka da tarayyar Turai da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Iran dai ta masanta cewa tana da shirin haɗa makaman nukiliya. jami'in na amurka ya ce ta yiwu a farfado da yarjejeniyar nukiliyar kafin babban zaben iran na ranar 18 ga watan yuni Ƙasar somaliya ta sanar a jiya Alhamis cewa ta farfado da dangantakar diflomasiyya tsakaninta da ƙasar Kenya. Biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin ƙasashen makwabta da ƙasar Qatar ta shiga tsakani aka cimma. A lokacin wani taron manema labarai a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somaliya Abdulrahman Yusuf Al'adala ya yi sanarwar yana mai cewa ƙasarsa za ta koma hulɗar diflomasiyya da Kenya wadda ta lalace a shekarar da ta gabata. al'adala bai ba da ƙarin bayani ba akan yadda aka fara tattaunawar tsakanin shugabannin ƙasashen biyu amma ya ce shugaban kata Thamen ben hamad alfani shine ya yi yawancin wannan kokarin nan take dai gwamnatin kenya bata mai da martani ba a lokacin da sashen somaliya na muryar amurka ya tuntuɓe ta game da batun kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga badin rahotanni inda za a ji cewa a jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya. Hukumomi da sauran jama'a sun shiga cece kuce kan yawan ɗaliban jami'ar jihar da 'yan bindiga suka sace. da kuma halin da suke ciki yayin da ita ma rundunar 'yan sandan jihar ke bayyana abin da ta sani. Ga rahoton daga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe. A jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, hukumomi sun fito da sabbin bayanai akan matsayin ɗaliban jami'ar mallakar jihar da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daren wannan laraban da ta gabata. bayanai dai daga rundunar 'yan sandan jihar abia na nuni da cewa har yanzu ba a gano inda waɗannan ɗaliban suke ba kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar csp geoffrey obunna ya shaida ya ce rundunar 'yan sandan jihar da makwabciyarta tana haɗa gwiwa tare da ƙawancen jihohi hanyoyin Abia da Imo don tabbatar da cewa an kubutar da ɗaliban. Yanzu muna ƙara himma ne wajen gano inda suke da kuma cafke masu garkuwar. To sai dai yanzu gwamnatin jihar Abia ta bakin kwamishinan yada labarai Chief John Okiyi Kalu na mai cewa tun farko ɗalibi ɗaya tilo ne ke hannun masu garkuwar. Based on information available to us, only one student is in custody. Ya ce idan muka dogara da bayanan da muke da su, ɗalibi guda ɗaya ne ke hannun masu garkuwar, biyu sun tsere daga hannunsu. Ɗaliban suna cikin wata mota ne za su koma garin Uturu daga Okigwe da ke jihar Imo sai aka tsayar da su. Yanzu har da gwamnatin jihar Imo a yunkurin da ake wajen nema da ƙwato ɗalibin. Saboda haka, ina da tabbacin cewa gwamnonin biyu za su tabbatar da cewa an inganta tsaro a wannan hanyar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. To a gaida Alphonsus har yanzu muna Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce kan zargin cewa akwai masu tunanin juyin mulki na iya faruwa a ƙasar saboda halin da take ciki. kan haka ne muryar amurka ta nemi jin ta bakin mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu wanda ya ce ni dai abin da nake so na ce shine mun fi karfafa batun nan akan mutane masu neman tada fituna a ƙasa masu neman su hargitsa gwamnati to kaga idan fituna ta shigo ta canjin gwamnati ba tare da zaɓe ba wannan ne da za a ce zai iya shigo ciki muhimmin dai abu da nake so masu saurare su fahimta shi ne masu bincike na sirri da suke gargadi akan cewa akwai masu neman tada mutum da yawa daga ciki akwai 'yan siyasa kuma aka ce akwai shugabannin addinai wasu su ma nemi mukamin nan su rasa sun nemi mulki sun rasa saboda haka maimakon a yi haƙuri a jira zaɓe mai zuwa watakila gani suke in zaɓen ya zo ma ba za su kai inda suke so ba gara watakila a yi abin da zai kawo fituna wanda zai hargitsa shi kansa tsarin mulkin demokuraɗiyya a ƙasa yanzu misali guda ɗaya akwai tarurruka da wasu tsofin shugaba da aka ji suna yi ƙoƙarin haɗawa kuma wata maka a cikin tsofaffin manya a ƙasar akwai waɗanda an tuntuɓe su da wani magana taro ma ake so na ƙabilu na Najeriya kabila wai duk ci da aka samu a kasar nan wai yanzu kabilanci an dawo da shi wai in su kabilu suka haɗu sai su yi Allah wadai da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari su ce ba su buƙatar ta to wannan fitina ake neman a kawo a ƙasa wani fitina sanar da wayannan abubuwa kuma in lokaci ya yi na tabbatar maka cewa su waɗanda su kula da harkar tsaro sun san abin da za su yi akai amma ganin cewa hatta da rundunar sojoji ko hukumomin sojoji na Najeriya sun yi wannan gargaɗin kuma suna kamar jan kunnen jami'ansu cewa su yi taka tsantsan su yi hattara ba alama ce da ke cewa wannan abu ya ƙara ƙarfi ta yadda ya kamata a ce yanzu kame ake yi ba ma magana gargadi ba kawai eh idan ma an fara kamen ni ba zan sani ba tun da dai <laughs> ba a cikin jami'an tsaron nan nake ba amma dai idan har ya zama ma'ala cewa su yi kame ko su bayyana hakan na tabbatar maka ba za a fasa ba amma abu ne da gwamnati ta ɗauka ba da wasa ba to ita gwamnatin akwai abin da take yi ta hana irin wannan yunkurin kamar na gudanar da mulki ne ba daidai ba shi akwai wanda ake yi ba da su ba a'a wani maganar siyasa da bangaranci ne ya shigo arewa kawai ake kokarin magana juyin mulki ko kuwa meye ku kuka fahimta a'a ka gane shi wanda duk ya ce ya zaɓi tsarin mulki na demokradiyya duk duniya ba a najeriya ba ai muhimmin turki na demokradiyya shine zaɓe daga ci zuwa lokaci gwamnati za a kafa ta in an zaɓe ta a kafa ta a bata wa'adi in ta cika wa'adi ta dawo ma jama'a ta tambaya jama'a kuna son mu ko ba kwa son ma demokradiyya take saboda haka ba wani gajeriyar hanya da za ka bi ka ce a kana so ka ci mu burin mulki inda ce demokradiyya ake kuma ka yarda da ita ba tare da zuwa ga jama'a ka roƙe su kuri'a su baka ko su baki in suka hana sai a hakura a sake dawowa ko kuma wasu su zo su karba wannan zance na cewa wai ana neman a wai ko wani zanga-zanga ko wani juyi ba tare da tsarin mulki na demokradiyya ba a wannan ya saba wa doka da tsarin mulki gwamnati kuma za ta san mataki da za ta dauka yayin da duk ta samu shaida a kama. an gaida umar yanzu kuma ga rahoto na musamman a yau ne juma'a bakwai ga watan biyar dubu da ashirin da biyu ne gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru halin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya oms suka fara gudanar da wani gangami na allurar rigakafi na cutar kenda da kuma bawa yara na vitamin da kuma maganin macizan ciki sai daga dukkan alamu dai allurar ta rigakafi na jarirai ne daga kwana daya zuwa shekaru biyar kamar yadda baba mustapha shugaban gudanar da aro rigakafin na kasar jamhuriyar kamaru karkashin kungiyar ons din ta duniya ya shaida mini a wata tattaunawa da muka yi da shi eh wannan shi bijikan din da da ake kawo na na polio saboda yara ne yaro daga wata daya kwana daya zuwa shekara biyar shin din ne to mun fara shi yau juma'an nan shi saboda wannan dina amma kungiyar da suka bamu wannan abin din kungiyan rashin lafiya na duniya ne kungiyar lafiya na duniya su ne suka ba da wannan abin da kowane wata hudu wata uku ana yi a yara to a wani allura bai tsoratar da al'umma ba a musamman iyayen jarirai eh iyayen jarirai waɗansu suna ki waɗansu suna yadda domin waɗansu ba su san ma ma'anar polio shi polio na shi ne yake shinye kafan yaro a ce watakila iska ne kaza nan ba iska ba ne polio din ne yake shinye kafan yaro tun da yake ba mishi rigakafin din ba to wannan ciwon din ne yake samun yaro. to yanzu ya kuke samun kuna samun matsaloli ne tsakaninku da al'umma wajen mika musu wannan allura na rigakafi? eh waɗansu wanda suke ki ba ma zuba ma wani tilasta su hmm. shige akwai muke su suka so su suka yadda a yi musu a yi ma yayan su jayen su me kike ga cewa suna hangowa kamar kuna musu allurar rigakafi na corona ne eh sai tsaman cewa na corona ne aka juya shi ya zama cewa na wani polio nan ko ba shi bane kamar na ga abubuwa kusan guda uku kuke ba wa yara na allurar rigakafi da me da menene idan akwai vitamin A da ake ba yara kuma da akwai macizan na macizan ciki da ake ba su kuma da akwai kuma na polio da ake ba su guda uku ne a suna biyan waɗansu kuɗaɗe ne ko kuma a kyauta a kyauta ne a kyauta ne ba biya a kyauta ne to ku a wani irin awabe kuke samu daga wajen wannan kungiya ta lafiya ta duniya eh duk wani muka samu ta san wani lokaci kada a sa kuɗi a gaba kuɗi ba shi bane a wani kira za ka yi wa gwamnati wajen ganin cewar an yayata abinta ko'ina domin al'umma su samu karbo eh abin da ma gwamnati cewa shi wannan abin din dole gwamnati ta tsaya da ita kiradin din tana faɗa cewa a yi ma yara a yi ma yara domin su waɗannan yaran din nan ba san abin zai zama gobe ba dole a yi musu rigakafin din kada gobe kuma zama ne abin na ga kamarun nan shi muke so gama gwamnati da allah gwamnati ta san abin da ake mutane domin gobe su taimake kasa sai kuma talakawa wanda kuke kokari a kansu sai eh, kuma talakawa kuma muna kokari da yawa kansu domin a yi nuna taimakon su domin kwanciyar baya da koyar ta kungiyar ta zo tana taimakon talakawa a nan duwala haka zalika shugaban na ɓaryar duwala kuma inda aka fara gudanar da allurar na rigakafi alhaji jibrin hamza ya yi mini ƙarin haske kan gudanar da allurar rigakafin da suke yi a wannan shiyar. Eh, muna kula da wannan allura na rigakafi saboda mun san cewa 'ya'yanmu a rani duk ciwon polio na kama su polio nan kuma shine ciwon da yake gurgunta yara ya zama ka ga yaro ya fito kamar mongol gurgu gurgu hakan nan to shine wato wannan shi alluran din na digo ne a baki ake diga shi saboda kariya ga wannan cutar din to ana tafiyar da wannan vaccine din a haɗe da kuma na vitamin saboda kaga yaro wani sa'ilin yana nan kamar ɗan ethiopia ba da vitamin a jiki ana bayar da wannan saboda vitamin da kuma na kashe tsutsotsin ciki kamar macizan ciki shine wato ainihi vaccine polio da yake haduwa da vitamin da na deparasitin yara wanda ake kiran shi zentel shi maganin macizan ciki wannan kuma vitamin dan tube ne yanka shi ake a dan diga ma yaro a baki wannan kuma shi na polio ne shi ma bude shi ake a diga ma yaro a baki ba allura na soka ba ne kamar da waɗansu ke ce ana soka allura na corona ne ana so a kashe jama'u ah, yanzu ya wani shawara za ka ba wa jama'a domin su yi wannan kira na ah, kawayensu wajen allurar da kafin eh shawarar da zan ba ma 'yan uwa dukanmu gabaki daya wannan allura ba na cutan juna ba ne wannan allura shi na taimakon juna ne da yake ana ce gwamnati tana ba da dumbin kudi mai yawa saboda a cutar da mutane wannan kan ba na cutar da mutane ba ne ni kaina da nake muku magana na daga cikin su shugabannin shanin kungiyar vaccination ne aka ce na soka ne ko ni kai na soka ba wannan kam amma aka ce na digawa baki ko komprime na ba mu yara wannan ni ne ma farkon dauka ba mushkila sannan kuma na tambayi hajiya halimatu wanda ta kawo jaririnta don a yi masa addu'a na rigakafi ga inda hira ta muta kaya da ita ina tare da ɗaya daga cikin wanda suka kawo yara ko jarirai wajen wannan allura na rigakafi da gwamnatin ƙasar kamaru ta take ko take wa yara ba tare da an biya ko sisi ba Eh mun kawo yara ne domin mun san yana da kyau kuma ba abin da zai cutar mana da yara ba ne. to amma waɗansu suna gudun cewar ko dai kamar allurar corona ce ake wa yaran ah, ya aka yi keba ke razana ba da wani allura. a ban razana ba domin na san ba su cutar mana da yara ba. To shi wannan polion ah, da kuma na mutum cikin nan kin ga yana da kyau ne da vitamin da ake barwa. eh yana da kyau yana da kyau sosai don labe bai da kyau da ba za mu kawo yaran mu ba yana da kyau wallahi wani kira za ki yi wa sauran takwarorin ki mata domin su amshi wannan kira da ake wallahi kowa ya fito ya kawo dan shi a yi mishi don wannan allura ne mai kyau ba wai alluran da zai zo cutar mana da 'ya'yan mu ba ne allah kowa ya fito ya kawo 'ya'yan shi domin ciwon polio ba karamin ciwo ba ne yayin da ya kama yaro gwamma dai tun da mun samu rigakafin din an kawo mana shi a kyauta gwamma dai kowai fito ya kawo nashi gudunmawan yaro to yanzu ya ke ganin wannan vitamin din da kuma maganin mashigan ciki sukan suna damun yaran ne eh mici zai kan gaskiya suna damun yara amma kuma yayin da aka ba su suka sha cikin ikon allah kuma gaskiya muna samun sauki to vitamin din kuma yakan sa yaro cin abinci ne ko kuma kwarin gwiwa duka yana sa yaro ci kuma yana sa shi kwarin gwiwa ne a kamar yara nawa kika taba kawa domin a yi musu irin wannan allura na kawo yara da yawa ba zan iya irga ba duk yara na duk shekaran an turo kam ina kawo yara na yi musu a halin yanzu dai an fara gudanar da rigakafin ne a bangaren da aka fama da matsanancin zafi domin tarar irin abubuwan da zai iya bijiro wa yana kanana a ƙasar ta tahoya kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice sha'awar ta mula a bangaren hawalan kasar jamhuriyar kamaru suna kokawa kan dakatar da gine-gine na gina sabbin filayen wasanni da wani kasar kamaru ta dakatar sannan kuma da duka alamar tambaya kan rashin gudanar da gasar la liga a wannan bangarorin guda biyu an da ake amfani da takardama da maharan yan aware duk da irin takarwar gani da kula-kula din wannan sashin suke yi a gasar kakar kowane shekara wanda ya sa na tuntubi ɗaya daga cikin matasa masu sha'awun kwallon kafa na wannan bangaren malam shafsu ga abin da ya gabata mun cikin hirar da muka yi da shi ne. eto eh a gaskiya wannan matsala ne da ya mana katutu wanda ya shafi matsalan wato ainihin wannan wasan kwallo ta firimiya ta kasar kamaru musamman mu da wanda muke arewa maso yammacin wannan kasa domin kasancewa muna nan a cikin wannan yanayi na tashin hankali da ake ciki na 'yan taware haka ya jawo ci baya sosai wanda manya-manyan wato club da muke da su na wannan wasa muna da young sport academy haka zalika muna da pwd of bamenda wanda suna samun yawanci mutanen da za su zo su yi wasa masu ba su so samu masu zo akwai kwanan wasan da aka yi kwanaki baya da suka wuce a makonnin da suka wuce pwd tana da wasa da wata wato club wanda take na ta sashen faransa ne amma club nan kin zuwa suka yi kuma kin zuwa nan da suka yi ba saboda komai bane saboda maganan tsaro ne na farko kaga an rusa mana wajen wasa akan za a gina wajen wasa wanda ba a gina wannan wajen ba yanzu a cikin bamin da ya zama na ma ba a cikin birni ake wasa ba a can wata uwa ƙauye ake tafiya har can mai five wani daji ne aka samu aka je aka samu aka kankare ta aka mai da shi fil to yanzu su suna jin tsoro su samu su zo wannan wajen su yi wasa kai ko da yawanci sun zo ma ba su wasa cikin kwanciyar hankali hakan ya saka shi ana gani a ai wannan zamba ne da wannan tim suke samu kawai nan ba su zo ba sun zo ma ba su wasa cikin kwanciyar hankali nan kuma suna ta samun maki suna ta samun maki to ga wajen da aka rusa nan akan za a gina shi ya fi shekara hudu yanzu yana tsaye an samu an rugusa komai a ciki akan za a gina ƙarshen ta ƙarshen ta ma shaguna aka zo ake ginawa a cikin wannan waje in wanda hakan nan ne ya sawo masu ɗan ƙananan matsaloli aka tsayar inda ake ganin dama ga wata matsala nan ana so a bullo da wata matsala to wakan da ya shafi wannan wasa ta premier a wannan sashin namu kan gaskiya da matsala mama abun garba muryar amurka daga kasar kamaru Yanzu kuma ga shirin tasirin Ramadan ga matasa albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Assalamu alaikum sunana Mansur Hamalisha wannan wata wata mai alfarma wata mai rahama Ramadan Mubarak Ramadan Karim wata mai falala wanda cikin shekara so ɗaya ne ina jan hankalin matasa kenan mai amfani da wannan dama surtu yanzu gashi muna cikin goma na ƙarshe mu aikin mu na alheri sadaka kana yi lumka goma na ƙarshe ana yin iftar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kwana goma wannan na karshe yana tattarawa duka ya bar iyalin shi ya nisanci iyalin shi koma masallaci da kwana to ina jan hankalin matasa ina jan hankalin matasa su koyi da abin da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi misali ni dan lakwal ne dan boko ne sai na sabko da karatu na kuma wannan baya hana in ta yi masallaci in yi karatu in na sabko karhe daya ba ni dawowa daga masallaci sai daidai wurin shan ruwa daidai iftar na yi da shan ruwa kuma hallo zan koma masallaci in je mu saurari tafsir aka yi tafsir kuma a shiga a ci gaba da kiyamun leli an yi da kiyamun leli har yau kuma ba ni dawowa gida zama zamanawa nake karatu karatu a yi karatu na kur'ani kana karatu please kana kara kusanta ubangijin ka yana ƙara karɓa addu'arka ana ida kuma mutum sai suhur kaɗan samu kuma kaɗan kwanta kuma har yau sai ka ƙara maimaitawa sunana Mamman Imam Omar kuma ni mazaunin birnin Yamai ne nan jamhuriyar Nijar. Azumi yana da amfani ga na ni a matsayina na matashi. Tunda yau ka yi kusan shekara guda kana cin abinci kuma jikinka yana aiki. To azumi watan nan guda zai sa jikinka ya huta ya samu ya yi toho ya yi sabon toho to kaga wannan tohon da zai shi zai sa nan gaba kuma ka tunkari rayuwa da karhinka to haka nan ne amma saɓanin yadda wasu mutane suke gujewa a jini ta hanyar cewar ba su da lafiya da dai sauransu wannan kaga ba su sani ba ne ba rashin sani ya haidari duhu. fatar an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ya ƙaru cikin makonni tara a jere. Makonni shida kenan kuma ana samun ƙarin adadin mace-mace a cewar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO a wani zama da ya yi jiya Alhamis da kasashen da ke yankunan hukumar. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya kai ziyara garin Lake Charles da ke jihar Louisiana don ci gaba da kokarin neman aiwatar da kudurinsa na dala tiriliyan biyu da uku don samar da ayyuka ga Amurkawa. Manyan jami'an tsaro da sojojin Amurka na da kyakkyawan fata gwamnatin Afghanistan za ta iya jurewa hare-haren da 'yan Taliban ke kaddamarwa a baya-bayan nan, yayin da Amurka da dakaran haɗaka suka fara barin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.